أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن السادات الكرام والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة ما سكلم دسورارم وأن اللوكتي إنا مكبسوا إلم تعدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da ƙudura da irada wanda in ya so kasancewan abu yakan ce masa kun kasance kunu sai ya kasance din bi izinin lahi da izinin Allah subhanahu to muna gode wa Allah subhanahu bisa ni'imominsa wanda ya mana da wanda yake mana wanda ba sa kididdiguwa ba sa kirguwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha da za mu zauna kididdige ni'imomin Allah subhanahu wata'ala da kirga su ba za mu iya kure su ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da takaitawan mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh to alhamdulillahi alladhi bi ni'mati tatimmu salihat muna ƙara jaddada godiyan mu ga Allah subhanahu ta'ala wanda bisa ni'imominsa ne dukkan aiki mai kyau ake ganin ƙarshen sa suke kammala alhamdulillahi kaman jiya muka fara tafsirin nan Allah ubangi ya kaddara kuma yau an zo ƙarshen wato tafsirin amma na wannan wata mai albarka na ramadanan wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a yau kenan muna ashirin da bakwai na watan muna kwana ta goma sha biyu ga watan shida na wannan shekara ta miladiya dubu biyu da goma sha takwas a inda Allah maɗaukacin sarki a wannan lokaci wato ƙarfe hudu da kusan minti arba'in muka zauna domin rufe wannan tafsiri mai albarka da muka gudanar a cikin waɗannan kwanaki a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na almanar da yake wannan birnin na kaduna alhamdulillahi a mun fara tafsirin mu ne a cikin suratul an'am aya ta ɗari da ashirin da biyu nan muka fara tafsirin mu, muka sauke surar dama aya arba'in da hudu ne suka rage a kammala sura muka kammala ayoyin na arba'in da hudu muka zo muka shiga suratul araf wanda suratul araf mun karanta tun farkonta ayan farko har ayata ɗari da saba'in da hudu idan muka haɗa aya ta ɗari da saba'in da hudu da ayoyi arba'in da hudu da muka kammala na suratul an'am mun fassara ayoyi wato wanda yawansu da dukkan surorin guda biyu mun fassara ayoyi ɗari biyu da goma sha takwas a ita ma sura ta arafi ɗin ba a kammala ta ba saura kaɗan ita ba ta wuce ayoyi arba'in da wani abu ba kamar yadda a bara ma ba mu samu daman kammala suratu al'an'ami ba to waɗannan ayoyi da Allah ya mana ni'ima muka karanta su muka fassara su muka ji ba'anan su gwargwadon iyawa a ayoyi ne ɗari biyu da goma sha dukkansu abin suka ƙunsa sun nuna mana tauhidi ne tsantsa da irin gwagwarmaya da annabawan Allah suka yi da mutanensu gwagwarmaya tsakanin mutanen kirki da mutanen banza gwagwarmaya tsakanin mabiya Allah da mabiya shaidan gwagwarmaya tsakanin masoya Allah da masoyan shaidan gwagwarmaya tsakanin mabiya annabawansu da tafarkin annabawansu da sunnonin annabawansu da kuma waɗanda suke bin tafarkin shaidan duka dai abinda surorin ayoyin waɗannan surori guda biyu suka koya mana malamai suka ce ayoyi arba'in da hudu din nan na suratul an'ami da muka kammala su a wannan shekaran muka shiga suratul araf to suratul araf din ci gaba ne ci gaba ne ga ita sura al'an'am aka datse domin a samu hutu wani sa'i idan kana tsawwala karatu haka sai a tafi hutu haka sai a shigo da wani abu sai ka ga an samu refreshment wato an ƙara kuma abin na eh, jaddada sauraro za ka samu duk abin da aka yi aka ɗan tafi ɗan gajeren hutu sai a dawo gajeren hutun nan za a je sai a ɗan shiga da wani abu haka wanda zai ƙara nishaɗi sai a dawo kuma a ci gaba to waɗannan ayoyin galibi da muka karanta suna bayani ne akan tauhidi da ɗa'a wa Allah da da'a wa manzansa kuma galibi sun nuna mana Allah ne kawai ake wa biyayya sai manzo kawai na wannan zamanin da aka aika ba ka da wanda za ka bi sai Allahnka da kuma manzon wannan al'umman da aka aika to mu a wanda muka tarar manzo ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin ƙarshen da babu wani annabi bayansa to ayoyin duka suna ƙarfafa mu mu bi Allah mu bi manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba inda suka amfara mu da wani mutum daban wanda ba manzon Allah ba ba inda aka nuna mana cewa bin wani mutum yana iya baka shiriya sabanin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi kawai aka sani shine kawai aka aiko shine kawai wanda Allah da kansa madaukakin sarki yace in ka masa biyayya ka gama samun shiriya Shi ne kawai aka haɗa mu aka ɗamfara mu a jikinsa saboda haka babu wani wanda zai zai tumɓuke mu daga manzon Allah ko koyi da sunan sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu biya ya taka ko kuma mu haɗu a gobe kiyama mu same shi har ma ya ce ma mu bar dokokin shari'a bar sallah sallah duk wanda ya bi waɗannan mutane shi nan ba ma sai ya yi sallah ba sallah ta ɓata lokaci ne sannan ayoyin sun mana bayani mai ƙarfi a kan shirka da kuma saɓawa abinda manzanni suka zo da shi sannan sun nuna mana irin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya mana da kuma sakamakon masu butulci wa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala misali a ayoyi arba'in da biyu a hudu nan da muka ƙarasa na suratul an'am sun mana bayanin abin da ya shafi halal abin da Allah ya halatta mana da kuma abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta mana na abinci da nama kuma ya nuna mana irin ɓatan da musulkai suka yi ƙarara a yayin da suka haramta wa kansu abin da Allah bai haramta musu ba ba tare da wani ƙwaƙƙwaran dalili da suke dogaro da shi ba sannan da yanda suka danganta wannan haramcin zuwa ga Allah wai cewa Allah ne ya umarni da shi a cikin waɗannan ayoyi arba'in da hudu ɗin akwai umarni da waɗansu kyawawan ɗabi'u irin na addinin musulunci da ɗabi'u na yabawa wanda waɗannan ayoyin suka kira mu zuwa gare su cewa mu nisance su misali sun haranta mana shirka haɗa Allah da wani a wajen bauta da ibada sun haramta mana zina da kusantan zina da nuna hatsarinta da cewa alfasha ce wanda ba mai faɗawa cikinta in bai tuba ba to sai ya ga ƙasƙanci ayoyin nan sun nuna mana haramcin kashe rai wanda bai ci ba bai sha ba ba da wani kuma haƙƙin shari'a ba irin dai halin da muke a ciki a yau na kashe rayuka ba gaira ba dalili kashe rayuka na ba gaira ba dalili sannan ayoyin sun haramta mana cin dukiyan maraya da umurtanmu da nesantan dukiyan maraya ko suka mana bayani cewa <clears throat> duk mai kusantan dukiyan maraya ba da niyan gyara ba to yana kwankwadan wutan jahannama ne Allah rufa mana asiri sannan sun kira mu suka jawo hankalinmu wajen cika ma'auni da mudu ga duk mutumin da kake mu'amala da shi ka ta masa ma'auni da mudu da skeli kada ka yadda ka tawaye masa haƙƙinsa shi kuma ya biya ka kuɗinka cikakke sannan ayan ta kira mu zuwa ga yin adalci da tabbatar da adalci a doron ƙasa kuma tsakanin mutane sun kira mu zuwa ga cika alkawari da yake tsakanin mutum da mahalicinsa da alƙawuran da suke tsakanin mutum da ƴan uwansa mutane ya cika duk wani alkawarin da ya ɗauka a tsakaninsu matuƙan wajen cika alkawarin babu saɓa wa Allah sannan kuma ayan ta ja hankalinmu zuwa ga kyautata ma iyaye da girmama su da kuma yi musu ladabi da ɗa'a matuƙan ba zai kai ga saɓa wa Allah ba sannan daga ƙarshe ayoyin suka tsawatar mana suka kwaɗe mu daga wata mummunan al'ada da larabawa suke gada a jahiliya ita ce binne ‘ya'ya mata da ransu saboda ganin cewa su abin kunya ne idan muka ɗauko suratul a'raf kuma ayoyin da muka karanta har ɗari da saba'in da hudu su kuma sun taɓo mana asali yadda halittar ɗan adam ya faru. aka buga mana misali da halittan annabi adam alaihi salam da uwarmu kuma matarsa hawa'u da yadda suke cikin ni'ima da jin daɗi da bushasha a cikin aljanna shaidan ya zo ya kule musu kunne ya ruɗe su ya shigo musu ta hanyar wasiwasi sai dukkan abin da zai ya raba su da wannan ni'ima ta aljanna sannan kuma daga baya suran ta taɓo mana kissoshin annabawan Allah ta fara da annabi Nuhu domin shi ne farkon manzo shi ne farkon annabi bayan annabi Adam alaihi salam domin annabi Adam da ya sauko ba an turo shi zuwa ga al'umma ba ne ko mutane ba ma mutane a lokacin shi kaɗai ne da hawa'u daga baya ne suka fara hayayyafa amma wanda aka aka turo shi kai tsaye shi ne annabi Nuhu da mutanensa mun ji gwagwarmaya tsakanin shirka da tauhidi yanda daga ƙarshe mai tauhidi ya ci nasara su kuma masu shirka suka kaɗe an karanto mana kissan annabi hudu alaihi salam shi ma da mutanensa a kan dai shirkan nan dai da kuma tauhidi daga ƙarshe masu tauhidi suka ci nasara an taɓo mana kissan annabi salih da mutanensa waɗanda su kuma Allah ya jarrabe su da ƙarfi da dukiya mai ɗimbi yawa dukiyan da ƙarfin suka zamanto dalilin da sababin halakansu domin saboda ƙarfi da lafiyar da Allah ya ba su har suna ganin za su iya tinkara ma duk wani ma kawai ko ma waye har Allah ya ce su natsu dai wanda ya halicce su da ya fi su ƙarfi mun karanta kissa na annabi lutu shi kuma da mutanensa wanda suka ƙirƙiri wata alfashan da ba a taɓa saninta a tarihin duniya ba sai a lokacinsu shine saduwan namiji da namiji ɗan uwansa ta dubura wa iyazu a wato ɗabi'ar da ta saba wa hankalin ɗan adam ta saba wa fitira ta saba wa tsarin halittan Allah subhanahu wa ta'ala sannan ayan ta zo ta kawo mana kistan annabi shu'aibu alaihi salam tare da mutanensa a kan shirkan da suke yi da kuma illan tawaye mudu da ma'auni su kuma abin da suka sa a gaba na cutar mutane duk abin da za su auna mutane sai sun tawaye mudu sai sun tawaye ma'auni sai sun tawaye abin nan measurement duk wani abu ma'auni sai sun tawaye shi kuma suna gani suna samun kuɗi masu ɗimbin yawa kuma wannan shine kasuwanci da business da suka ga abin da ke kawo musu kuɗi kenan nabi shu'aibu ya zo ya hana su daga ƙarshe suka iji suka mai bore da tawaye hakan ya zamanto dalilin halakansu sannan daga ƙarshe aka kama na kissan annabi Musa alaihi salam da fir'auna da jama'ar su fir'auna din wanda shi ma gaba ɗaya mai ce shine Allah ma gaba ɗaya mafi ɗaukaka duk waɗancan annabawan da muka ambata da mutanen su akan shirka ne da suke aikata da bauta ma gumaka shi kuma aka yi konkludin da wanda shi kuma ba ma shirkan ba shine ma Allah gaba ɗaya muka ji shi ma yadda Allah maɗaukacin sarki ya gama da shi to idan muka duba irin waɗannan ɗabi'u da halaye da waɗannan ayoyi suka hane ni, yau duk mun tattara su mun haɗo su mun ɗauko ɓarnan kowace al'umma da annabinta ya zo ya kwaɗe su daga gare su muka ɗauko al'u'a ɓarnan wancan da wancan da wancan duk waɗannan al'umma da mutane sai da muka tattaro ta'asansu da ɓarnansu yau gaba ɗaya aka haɗa su ana yi mu ɗauki shirka a yau mu ɗauki shirka a yau yadda mutanenmu suke faɗawa cikin shirka da barin Allah wajen neman biyan bukata wajen neman aiki wajen neman ƙarin girma wajen neman kujera na siyasa da mukami na siyasa wajen biyan bukata sawa'un na aure ko na wata sana'a ko na tsari yau ɗaya ne za ka ga wanda ba sa faɗawa shirka kowa yana da bokan shi da yake zuwa da shi kowane boka yana da kwastomominsa wato bi ma'ana masu zuwa wajen shi yau muna yin wannan al'ada wanda kuma waɗansu sun an halakar da su yau ba tarihin su kawai muke ji mu ɗauko al'amarin zinace-zinace wanda yau ya yaɗu a tsakanin al'umma a zinan ma yau ma ba ma wai baligi da baliga ba a'a yara ƙanana yara ƙanana ake yi wa fyaɗe ɗan shekara shida ya ka samu an mata fyaɗe ɗan shekara goma an mata fyaɗe ɗan shekara biyu an mata fyaɗe watan ma har ƴar watanni an mata fyaɗe kuma za ka gama yi ɗin babba ne mai hankali to wani ma'aikaci wanda shi ɓangaren shi a civil defense shine mai kula da haƙoƙin yara ƙanana ta ɓangaren kare mutuncinsu da 'yancinsu ya ce mun a shekara da ta wuce kawai kafin a shiga 2018 ɗin nan daga januwarin shekara ta dubu biyu da goma sha 2017 zuwa disamba na ƙarshen wannan shekara ta da goma sha 2017 ɗin sun samu wato ƙara raƙi da matsaloli ko kuma cases na fyaɗe wajen ɗari ɗaya da casa'in da takwas ɗari ɗaya da casa'in da takwas duka ƙananan yara ne kawai kes ɗin ƙananan yara da aka musu fyaɗe waɗansu sun mutu waɗansu an lalata su waɗansu sun samu yoyon fitsari a ta dalilin wannan waɗansu sun samu cututtuka kuma daga ƙarshe iyaye ne ake bari da ɗawainiyan jinyan wanda kuma ana rayuwa ne hannu a baka ba abin da za a ci ballanta nama a ce za a kula da wannan kula da lafiyansu ɗin ko da yake akwai ɓangaren harkokin wato a mata wato a kwamishina na women affairs suna wani abu a kai suna ba da tallafi suna wani abu a kai amma abun mamaki shi wannan jami'in yake ce mun kashi cases ɗin ɗari ɗaya da casa'in da takwas amma ɗari ɗaya ko da casa'in da hudu ne ko da shida ya ce duka a cikin anguwannin musulmai ne a cikin anguwannin musulmai ne biyu ne kawai ko hudu wanda yake ba a anguwannin musulmai ba ne duka wanda aka zalunta da wanda ya zaluncin da wanda aka yi wa fiyaɗin da wanda dukkansu musulmai ne kuma a cikin anguwanninmu ne kawai abin da suka yi rikodin to yanzu ban san kuma ƙarshen wannan shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ɗin nan zuwa ƙarshen ta shi kuma nawa za a samu ba Allahu a'ala so idan ka ɗauko wannan kawai ya ishi bala'i ga wannan al'umma idan ka ɗauko na shirka ya ishi bala'i ga wannan al'umma idan ka ɗauko zinace zinace shi kuma yau ya zama zamanto ado da salo ga dukkan wani nau'i na mata da ake faɗa na auren no da wanda ba na auren ba zaura wanda ƴan matan duka wal iyazu billah wani sai a layi zaka gani a kofan gidan mutane za a zo a tsaya da yarinya a mota har illa ma sha Allahu dare yayi zurfi an ɗaga glass an sa tinted glass kuma namiji da mata ne a ciki in hira ne na neman aure ina gani a yana daga cikin mutunci a shiga gida a zauna a falo a gan su ga sunan wane ne ma'aje da bakar mota mai bakin tintet sannan a bakin duhu sannan a nan ne za a yi hiran kai ka san wannan ba waje bane na kulla alheri duk inda ka ga duhu ake bin duhu ana abu to za ka tabbatar shaidanu ne dama shaidani shi yana fitowa lokacin duhu ne ko bai son wajen haske duk inda duhu yake nan ne shekaru suke laɗewa idan ka ɗauko wannan ya ishe mu abin nan matsala ka ɗauko yau kisan kai da idan aka samu rashin jituwa da kuwa ake kai a rabu a nannaushi juna a mammari juna a rabu yanzu makami kawai kafin ka ce kobo an kashe ɗaya kawai kafin ka ce kobo an kada mutum an kashe shi faɗan ma baya tsawon da har zai kai a zo a raba ana fara shi za ga an ciro makami an gama da mutum sai dai ka zo ka ga mutum a kwance wannan a cikin gari ke sauko yanzu 'yan shara da Allah Ubangiji ya jarrabi al'umma da su wanda in sun tashi za su haɗu wato gurub-gurub su tafi motoci biyu motoci uku bus shijira sai ka ce wanda aka tura su yaƙi shijira wata anguwa babu sallama babu gamu mun zo ga abin da ya kawo mu ana zaune ana walwala sai ji a jisara sassare mutane a mai da waɗansu na ƙasassu ba hannu wani na ƙasashe ba ƙafa wani kuma a illanta shi wani a kai shi ga lahira wani a farɗe mai ciki ba babba ba tsohuwa ba dattijo ba ƙarami ba mace ba namiji kowa kawai jiran masa ake a hallaka motoci a huce a kansu in ba a samu rai ba a faffasa gilashi a sassa da shaguna a ɓaɓɓalla su a kwashe abun sana'ar mutum a tafi da shi ko a sha ba wanda ya isa ya leƙo wannan cikin garuruwa kenan da unguwanni. Tana fita gefen gari kuma a sace ka baka isa ka je gona ba baka isa ka yi tafiya na neman halal ba baka isa ka je wani aiki ba baka isa ka yi kiwo a daji ba shi ma a zo a kwashe duk abin da ka mallaka a halaka ka a tafi da shi wannan qatlun nafsi an ja mana kunne kan kashe rai ba gaira ba dalili ba tare da haƙƙin shari'a ba to yau muna cikin waɗannan abubuwan gaba ɗaya dumu dumu dumu dukiyar maraya a yau yanda ya zamanto ado dukiyar maraya yanzu ya zamanto ado na yi bayanin shi a tafsiri wani ma ajiye dukiyar shi yake don sayan kadara ta marayu wani kuma a danna marainiya a danna mace da 'ya'yanta a hana ta haƙoƙinta a fidda ita gidanta a rami wanda suka fidda ita ba su da gadon koda allura a ƙi mallaka mata koda gida ɗaya inda za ta zauna da 'ya'yanta a tattara dukiyan ƴaƴanta a tafi da shi su ce su ne kannan ubanni da za su rike su a barta ita da jidalin ƴaƴan wata a barta da ƴaƴa bakwai wata ƴaƴa takwas wata ƴaƴa biyar wata ƴaƴa hudu ita ce ci da sha a ta dalili waɗannan ƴaƴan ma wata ba ta iya yin aure domin ba ma yi aurenta da waɗannan ƴaƴan ita kuma za ta aure ta su ba ta gwammace duk da ƙuruciyarta wata har ta tsufa kawai ta gwammace ta zauna ta kula da ƴaƴanta ita ce daka ita ce wankau ita ce kitso ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza haka za mu tarwal iyazu billah wani kuma yana nan ya rike dukiyan yana cinyewa yana ganin kuma yanda masu dukiyan suke yawon bara suke yawon shan wahala duka fa wannan abin ya yi katatu a tsakaninmu kawai yayi yi kanta a mu ɗauko tawaye mudu ɗauko ma'aunai ɗauko kasuwanninmu ka zuba su a ɗauko dillale masu sai da fili ɗauko duk wani abin da ake auna shi da measurement kaga sai an cuce ka sai kuma akan tawai mudu ina wainun ne wani daji ne Allah ya cikin jahannama ya tanada shi ga waɗanda suke tawai mudu amma mu yau ado ne a kasuwanninmu in ma baka iya ba to kai baka ba iya business ba ɗauko adalci mutum ko tsakanin shi da 'ya'yan shi a gida ko tsakanin shi da matan da ya aura ko tsakanin shi da makwabtansa ko tsakanin shi da mutane da yake mu'amala da su ɗauko adalci ka sa ka ce wannan alaƙar akwai adalci a ciki shi ma matsala ne kowa wayo Allah yake da abokin zamansa da makwabcinsa ballantana cika alkawari ɗauko ta ma iyaye da ya zamanto wajibi ne wanda shi ma karan kanshi Allah ce wallahi ba mai shiga aljanna ga duk wanda yake saƙa wa iyayensa ɗauko alaƙan ƴaƴa da iyayensu a yau ka gani ɗauko iyaye masu hawan jini yau ka tambaya me ya sabbaba musu hawan jini za ka ga ƴaƴan da suka haifa ne me ya sabbaba musu bugun zuciya ƴaƴan da suka haifa ne me ya sabbaba musu suka rasa kadarori da abin da suka mallaka ƴaƴa ne ya taɓa wancan an je an biya ya taɓa kayan wancan an je an biya ya taɓa kaza an sai da kadara an fito da shi kullum aikin kenan ta waɗannan abubuwa suna tsakaninmu duk abin da muka karanta din nan sun taɓa dukkan ɓangarorin rayuwa da muke kai yanzu wannan al'umma alheri ne ya yawa a cikin ko sharri don girman zacin Allah don girman zacin Allah to idan har sharri ne yafi yawa a cikinta al'umman da sharri yafi yawa a cikinta tana iya sa tsammanin cewa za su zauna lafiya za su zauna lafiya za su samu yadda suke so nagartacciyar rayuwa ta jin daɗi da kwanciyar hankali za su za a samu ku da kanku kuka ce sharri ne yafi yawa sharri ɗauko cin amana duk da ayan ta yi bayani a can cin amana cin amana da rashin adalci da riƙe haƙƙin jama'a riƙe haƙƙin ma'aikata riƙe albashin ma'aikata riƙe gratutin ma'aikata riƙe tanshan ma'aikata hatta masu aiki a gida wani mai gadin shi mai masa hidima sai ya tafiya mance da shi wallahi akwai wanda ya zo na ya ce malam duk wani abu in ana da shi a bani na abinci kawai duk wani abu in Allah ya sauke ko masara ko gero ko shinkafa kawai na ce yaya da ya nuna mun gidan da yake aiki gidan da yake aiki in kaga gidan ya ce matan da mai gidan da 'yan duka suka tattara suka tafi umra suna can suna zaune amma haƙƙinsu na cewa suna ma'azimi suna mada iyali za su ma yi buɗe baki su yi suhur wallahi ba a ma kula da su ba ko kabo ba a ba su ba amma su sun tattara sun je can sun zauna a makka suna ci suna sha suna shan laban suna cin komai amma nan ko kobo ba a bar musu ba idan aka dawo ma yanzu za a kirgo ne na watakila na wata biyu da uku a biya biyu da suka wuce da har na azumin nan mai albarka wanda duk auren mutum da yana fito da abinci duk rashin imanin mutum dai idan azumi ya zo zuciyar shi yana tabuwa ya tausasa amma ma'aikatan shi haka aka tattara aka tafi umra yanzu haka ba za su dawo sai sallah amma su ne aka tanada musu ba su ce ma a ba ba haƙƙin su ma a ba na albashi babu kuma idan aka da aka samu wani abu ya tabu a gidan a ce su ne to ka duba irin wannan rayuwar da ake ciki amma kullum muna kuka waɗannan abubuwan da na ƙirga fa duka suna cikin al'umma ne ba wai waɗansu ba ne kaɗai suke yin su banda wasu duka daga sama har ƙasa suke sama har ƙasa amma al'umma ce wai kullum a ji daɗin rayuwa sai rika tsinewa juna wannan ya tsine ma wancan wancan tsinin wancan ɗan siyasan wancan zagi wannan waɗannan su taimaka masa wajen zagin wannan waɗannan su zargi wannan waɗannan su taimaka masa waɗannan su yi ma wancan raddi waɗannan su abin nan wannan ɓangare yadda ake tafiyar da harkar rayuwa mu zo wajen shirka da bidiyo'i mu ɗauka wajen ɓangaren malamai wanda suke zama a kujeru su ce su malamai ne masu isarwa manzon Allah malamai ne jagorori na Allah subhanahu wata'ala wanda suke da'awa su isar wa Allah subhanahu ta su isar da kalman Allah su isar da sunnan manzon Allah kujeran ba abin da yake dora ma mutane banda tawilin aya juya ma'ananta kawar da ma'ananta kawo kissoshi wanda ba su tabbata ba kawo bidiyoyi wanda ba su tabbata ba abubuwa dai gashi nan wani ya zauna a har kujeran ka rasa ma me yake faɗa banda dai ya soki wancan ya ɗura wa mabiyansa aƙidar kin wancan da tsanan wancan ya zagi wancan ya ɗora mabiyansa tsanan wancan wancan ma ya ɗora mabiyansa tsanan wannan haka za a gama tafsirin alhali shi kuma alƙur'anin nan da ya zo Allah ce wa ne bi hablillahi shi yana zuwa ya haɗa kai ne ba ya tarwatsa al'umma ba to shi ma haka za ta kar yi don Allah ya zama to kaɗan sai dai wanda Allah maɗaukakin sarki ya kare muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare mu gaba ɗaya saboda haka duk abin da muka karanta na waɗannan ayoyi ɗari biyu ɗin nan da goma sha takwas kan waɗannan abubuwan da na bayanin su ne suka taɓo kuma sun taɓo irin yanayin da muke ciki da halin da muke ciki da irin mu'amalan da muke wa junanmu daga sama har ƙasa su ne abin da ayoyin suka taɓo to abin wanda ya ji Allah Ubangiji ya sanya wa jin albarka ya yi amfani da su. Zuciyan da ta tsekashe ta ji su Allah ya tausasa ta. Kunnen da da akwai tsatsa ya toshe Allah Ubangiji ya sa waɗannan ayoyin sun buɗe kunnen. Idan da da ya makance yana kisa ba gani yana zina ba gani ya danna haƙƙin mutane ba gani abin Allah Ubangiji ya buɗe idonsa da waɗannan ayoyin. Allah Ubangiji ya shiri dukkan wanda ya faɗa cikin waɗannan abubuwan da ayoyin nan masu albarka suka mana bayanin su Allahumma amin sai abu na biyu tunda mun ji abin da Qur'anin ayoyin suka faɗa kuma sun taɓo irin abin da muke yi to abu na gaba shine wujubul qiyami bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar yanzu ya zamanto wajibi a kanmu. mu yi amara daga shugabanni har ƙasa wajen tsayuwa da zage dantse wajen umurni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki domin in ba haka ba al'umman nan namu musamman mu nan musulmi na nan arewa in ba haka al'umman nan namu sun tafi an rarike su gaba ɗaya yan sara suka yan maula masu bara yan kwaya yan shisha yan tramol yan abin nan eh, yan maɗigo yan abin nan yan fina-finai babu abin da babu yau abin da ya rage al'umma nan future ta babu yanzu masallatai ake zuwa fa a hana su sallah waɗansu masallatai a angwanni saboda 'yan sara sukan nan ba su yi sallah ba su yi sallah ba kuma musulmai ne ba wai ransu bane suka tsallako suka zo suna nan ƴaƴan da aka haifa aka san su aka san date haihuwansu aka san girmansu aka san komai nasu a anguwa a anguwa su ne suka zamanto al'umma bala'i da jafa'i saboda haka ya waje ba a hukumance hukuma ta tashi ta kare rayuka manoman na a ƙauyuka ɗinnan nan ba sa aikin gwamnati ba abinda suka sani sai noman nan an hana su noman nan ka je nan ƙarshen riga ta kawai irin su mai jiginya nan kusa da rigasa rigasa kawai yara ƙanana za ka gani a babura kawai ƙanana a babura an saya musu wallahi da bindigogi su harbe mutum su tare su su kwace komai yara ƙanana su buga mashin su tafi da sabon mashin da makami sun hana manoma noma wani fa ba ruwan shi da hukuma in ba noman nan ba wani ya noma ya cire buhu arba'in buhu hamsin ya dawo gidan shi asirin shi a rufe da iyalansa bai neman komai a wajen hukuma bai aikin hukuma ba a biyan shi albashi abin ya sani nan shine wannan amma an bi shi an hana an hana noman tsakat ƙauyuka ga su ba su su jami'an tsaron da sojoji yawanci kan titi kawai suke amma can cikin ba a shiga to ya kamata hukuma ta tashi abinda Allah ya ce annabi ya ce mana man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda ya ga barna ya tashi ya canja da hannunsa hannu a anan shine fawa wanda yake da fawa da gwamnati ake yi to saboda haka suna ƙoƙari, suna tura jami'an tsaron da sojojin to amma ya kamata su kutsa saƙo saƙo lungu lungu ba akan manyan tituna za su tsaya ba wannan kenan a bar mutane su yi walwalansu su yi nomansu kuma su yi kiwonsu ba tare da an musu ta'addanci ba wanda da yake nome buhu arba'in ka ji shi shuru, yau an hana shi wajen yanzu ya dawo da iyalansa da mene me zai zama to ina zai samu liability nauyi a kan al'umma da gwamnati to lallai a tashi tsayuwan daka ɓangaren hukuma matasa su ma su tashi da wa'azi da gargaɗi duk wanda aka ga matashin da zai tashi da wata ɗabi'a a haɗuwa a masa nasiha kamar lam yastati fa bi lisanihi kenan ayi magana malamai su yi magana su yi wa'azi iyaye su bada goyon baya iyaye su bada goyon baya duk abin da zai sa ladabta yaro ya zama to na kirki su bada goyon baya malamai su tashi ɗaliban ilimi ma su tashi su da matan su. mu ceci al'umman mu ta arewa din nan wallahi ta rugurguje wallahi babu babu tarbiya wallahi babu halaye ta rugurguje kawai babu wata waɗansu matasa yawanci da za ka sa rai a kansu cewa lalle muna da yan gobe babu sai dai tsintuwa wallahi sai dai ɗaiɗaiku kawai sai dai ɗaiɗaiku sai dai ɗaiɗaiku amma yawan mu nan idan aka tace to gaskiya an tafi an lalace yau har shisha har matan aure har ƴan mata shaye-shaye suke ba tarbiya dattijo in yayi magana za a zo a sare shi a gida dattijo an fi ƙarfin mai anguwa an fi ƙarfin dagaci an fi ƙarfin hakimi an fi ƙarfin sarki an fi ƙarfin an fi ƙarfi an fi ƙarfi haka ake zaune to lallai a tashi bi muhimmatil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari hukumatan wa sha'ban du'atan wa tullaban rijalan wa nisa'an ummahatin wa aba iyaye maza da mata a tashi a haɗa hannu a ceci al'umma saboda al'amarin da marayanmu ta fada abin abin tausayawa ne wace mu ne waya a nan in wani zai naɗe kai ya kwace maka waya ya nuna maka wuka kawai a layi a anguwa kana tafiya ne ka fito masallaci kai wani ya tare ka nan ya nuna ma wuka kawai ka shi waya ka shi waya kwace garkuwa da jama'a ta'addanci dasa tsoro a cikin al'umma a cikin zukatan mutane fyaɗe ga sunan bidiyoyi da shirkiya ta zo ɓangaren malamai a nuna mutane Allah yana ko'ina Allah ana gani ana kaza ana kaza kullum sai ka ji wata ƙungiya sabuwa ta fito wanda ta saba wa ta tafarkin manzon Allah abinda aka bar mu a kai to kowa wallahi Allah zai tambaye shi gurgudun amanan da ya dora masa a game da al'umma kowa wallahi in shugabanni ne Allah zai tambaye su in gwamnoni ne Allah zai tambaye su in malamai ne Allah zai tambaye su duk wanda yake da iko Allah madaukakin sarki zai tambaye shi saboda haka mu zaji dantse makiya sun shige mu sun rarice mu sun shiga ko ina ba na taba jin yan shara a angon Sunday ko a narayi ko a can a gwanin gora ko yan shara a angon yaro a badara ko yan shara a kaza kaza in ka ji yan shara ƴaƴan musulmai ne kuma angonnin musulmai kawai me yasa to kaga wannan abun abu akwai ban tsoro akwai ban tsoro to Allah ubangiji ya shiri al'umman mu daga ƙarshe ina so in miƙa jinjina da godiya musamman ga waɗansu ɓangarori wanda suke ta'ukawa suke taimakawa suke jajircewa wanda tunaninsu da dukiyansu da lafiyansu da Allah ya mallaka musu su ga sun yi wa addinin Allah wani abu yanda waɗancan ɓangaren tunaninsu da lafiyansu su ga sun cutar da al'umma su kuma tunaninsu su ga sun nagartar da al'umma sun gyara al'umma kuma an samu ci gaba na farko wanda zan miƙa godiya ta musamman da fatan alheri a gare su su ne 'yan kwamitin wannan masallaci kwamitin wannan masallaci na almanar wanda kullum tunaninsu da abin da Allah ya mallaka musu da ƙoƙarinsu da tarurrukan da suke yi ya za a yi a samu ci gaba a wannan masallaci a ƙawata ɗakin Allah a gyara shi yadda duk wanda ya zo sallah to zai samu natsuwa ya bauta wa Allah yadda ya kamata wanda a cikinsu akwai wanda ya ce wallahi idan har muna nan anguwannin gidajenmu suka fi ɗakin Allah kyau to ba mu da imani wata rana muna mikin wani ya faɗi haka wata rana muna mikin wani ya faɗi haka kuma duk abin da aka tasamma mana aikin nan su suke fara yanka wa kansu haraji kai kai nan kai kai nan kai kai nan ba zan manta ba farkon gyara masallacin nan da aka tashi da yoyoyi ke tun yana karami ina jin wasiƙun da muka rubuta sun kai cikin kwali za mu kai wa general babangida ɗaya za mu kai wa tinubu ɗaya za mu kai ma eh, wannan wanda ya gwamnan nan ministan eh, hanyoyi din nan sajo na za a kai mata, za da aka kirgo ministoci aka har na Abuja kwali haka aka ciko ku wane ce kai ƙarya muke wallahi mu ne mu za mu iya yin kakanmu mu yi aikin nan kuma da za a ta aljanna nan almanar a ce ga kofa an buɗe kowa ya shiga ba za mu tsaya sai fashola da yake lagos ya zo ya shiga ba sai tinubu ya zo ya shiga sai tsohon shugaban ƙasa ya zo ya shiga mu din mu riga shiga mana to haka suke taxin kansu jama'a kuma in sun ga aiki sai su abin nan su mara wannan gyaran da aka yi da wannan eh, kafet da muke kai aka yi shara a ɗauko irin na masallacin manzon Allah da wanda Allah bai sa ya tafi ba ko ya je umra ya ziyarci masallacin manzon Allah ko ta haji to kafet din irin masallacin shi ne wannan muka ɗauko ina jin duk wanda ya je umra ko haji da ya shigo nan zai tuna can to burin mu kenan sai ya natsu sallah ta samu kuma daga baya din nan da aka zo gyaran nan kowa ya bada kobo dan keke na da ya tsaya ya bada koda ɗari biyu ne Allah saka ma kowa da alheri akwai wanda ya bada gurgudu amma yan kwamitin nan sune jagorori Allah ubangi ya musu albarka ya musu albarka ya yi wa zurriyansu albarka Allah ubangiji ya yi wa dukiyansu albarka da jikan iyayensu da duk yan uwa musulmi wanda suka karu wanda nake roƙon Allah ya haɗa mu aladan da su duk wanda ya addu'a duk wanda ya da shawara akwai injiniyoyi da suke barin ayyukan su kai voluntarily bisa gudumawa su zo su yi ta duba yadda ayyukan suke tafiya Allah ta taka musu da alkhairi da duk waɗanda suka ba da nasu gudunmawan da shawara da zane da menene duka Allah ta ma kowa da alherinsa na biyu ina miƙa godiyata da girmamata ga jinjinawa ta ga ‘yan uwana malamai da suke wannan wajen wanda muke faɗi taso a karantarwa a wannan masallaci da kuma makarantar almana wanda duk wani abin da kuka ga ina faɗa kuna ganin wai yana daɗi ai na iya fassara ta wata rana da su muke zauna mu tattauna su ne injiniyoyin da suke tsaro abubuwan ne kawai sai a ɗora ni un isar ba zan manta da doktor abin nan doktor ahmad muhammad baba yana nan cikinmu akwai sheikh muhammad saleh haku akwai sheikh abdalla tajuddin akwai sheikh musa abubakar abdulmumin akwai mika'il hassan akwai babban ladaninmu allah saka da alheri kuna ganin shi ladani ne kawai So graduate ne na islamic studies duka waɗansu abubuwan za su yi malam ya ka faɗi hadisi ba haka bane malam kaza da ka faɗa ba haka bane malam kaza kaza wallahi muna haɗa kai Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi ba abinda ba abinda ba abinda zan faɗa sai dai Allah ya saka musu da alkhairi wallahi su ne ni a kalban kawai nake fitowa ake gani na to Allah sakawa da waɗanda suke aikin a ɓoye ni ko da nake fitowa a kwalba Allah tsare ni daga riya da wani jiji da kai da kankama da takama Allah ubangi ya musu albarka akwai babban malamin mu hafizin alqur'ani jagoran mu a wannan masallaci wanda yake ba da gudunmawa a sallar tahajjudi kun san sallar tahajjudi sai mahaddacin alqur'ani da ya kai matuka. ba irin mu ba in za mu yi mun ɗau qur'ani mun duba shine dr abubakar sani wato hussein wanda yake zuwa tare da mu a nan shine jagoran mu gaskiya da kuma ɗalibai bana wanda mahaddata alkur'ani muka ce su zo su yi tarawih duk mun janye mu bar musu mu ga ƙarfin haddansu su ma mu ƙarfafa su to su ne muka sake wa ragamar tarawihi gaba ɗaya wannan su taɓa wannan su taɓa wannan su taɓa Allah yi ma iyayensu albarka da suka ba su dama Allah su kuma ya yi ma haddansu albarka Allah ubangiji yawaita mana irin su a haka akwai wato 'yan uwa masu dukiya da suke ɗaukan nauyin yaɗa wannan tafsiran ba wai na almanar kawai ba ne. duk tafsirai na Najeriya wanda suke yaɗawa Allah ubangiji ya musu albarka kaɗan wanda na san sun ɗauki nauyin namu na nan a bana an ce mun ah, akwai ah, abin nan eh, honorable ubasani yan nagarta ne suka bugo mun suka ce malam za mu turo a ɗau karatu akwai wanda ya ɗauki nauyi shine wane duk waɗannan da nake lissa ba wanda nake taɓa samu in je wajen su in ce wane ɗauki nauyin tafsiri na su ne suke ɗauka kawai don ina gani ni ko ba a haska ni a tv ba ƴan uwana sun wakilce ni alhamdulillah idan aka gansu suka idar da saƙo sun wakilce ni wallahi ko ba a ganni a kwalba ba Allah ubangi ya musu albarka Allah musu albarka akwai ASD Motors akwai ah, abin ah, akwai ah, Liberty shi Tijjani Ramadan shi kansa yake dauka free haka nan ma hudu ba free yake dauka Allah ubangi ya saka masa da alheri akwai shugabar bangaren rediyo na Karama rediyo akwai Liberty akwai wanda ya dauki na NTA Kaduna daga Abuja ne duk yawancin su dai ban san su ba to waɗannan su ne suka ɗauki na bana amma na da waɗanda suka saba ɗauka da yawa in ma su ba su ɗauka a nan ba suna ɗauka a wani waje akwai a marigaye ba zan mance da shi ba alhaji amadu taccanji allah kansa ya haskaka masa akwai kuma alhaji na dabo taccanji akwai albarka air na buba marwa akwai wanda suka ɗauka bara shine wannan azmat air daga kano ne masu ya turo ya biya a ɗauka ban ma san da shi ba ban ta maka ganin shi ba akwai mutane da yawa Allah ubangi ya saka musu da alheri in dambu ya yawa baya jin mai in ba su ɗauka nan ba suna ɗauka a wani go Allah ubangi ya musu albarka ya ji kan iyayensu yawa su albarka Allah ubangi ya wa dukiyoyinsu albarka ina miƙa godiya da matasanmu na hisba waɗanda suke tare da mu dare da rana wallahi tun tafsirin nan suna nan har a yi tarawihi suna nan har a yi tahajjudi suna nan kuma su ba sa sallan ma suna tsayawa su kula da dukiyoyin jama'a duk inda su daga nan har kusan kasu motoci har kusan can wajen eh, eh, shabbin na gamji gate har nan wajen karshen sambar duk motoci ne har kasha har iban nan duk inda ka je suna nan ba abinda ake biyan su ba abinda gwamnati ke biyan su ba abinda wani ke ba su. amma muna roƙon Allah ubangiji ya biya su dama ma'anan Hisba? waɗanda suka ba da kansu kawai domin neman ladan Allah to Allah ubangiji ya wa rayuwarsu albarka a shugaban su shine malam Ahmad to muna roƙon Allah gaba ɗaya Allah musu albarka akwai kuma jami'an tsaro a ƙarƙashin wato kwamishinan 'yan sanda na jihar Kaduna da shugaban 'yan DSS 'yan sandan ciki na san dai suna nan tunda dama an ce na ɓoye na san suna ɓoyen to Allah ya musu albarka duk dai suna zuwa su ba da gudunmawa da kuma yan civil defense a ƙarƙashin shugabansu kwamandansu wato a madubunu Allah ubangi ya musu albarka gaba ɗaya suna ba da gudunmawa kuma suna sa ido suna zuwa su ga tsare-tsare da suke nan saboda ba da gudunmawa ina miƙa ta'aziyya ga ƴan uwa da suka riga mu gidan gaskiya kamar yadda na fara musu addu'a yayin buɗe ramadana ɗin nan suna nan da yawa in su Allah jikan rai so a Ahmadu Caccangi da su a abin nan Bello Damagum wanda ya riga mu gidan gaskiya Bello Damagum ɗin nan nan wajen inda muke zaune da filin nan shi ya bada shi aka gina daidai inda bishiyoyin nan suke daga inda bishiyoyin nan suke zuwa nan to shi ne ya ba da shi fi sabilillah daga inda bishiyoyin nan suke can zuwa ƙarshen ginin inda aka gina makaranta yan kwamiti ne suka saya da kuma waɗanda suke Allah ubangiji ya saka ma kowa da alheri to bello da magun ga dai da raƙatar da yake samu mu duba adadin mutane da suke zaune a nan yanzu mu duba adadin mutane da suke yin su sujada a nan mu duba adadin mutane da suke itikafi mu duba adadin mutane da suke karanta ayoyin Allah mu duba adadin mutane da suke sallah anan duka yana tafiya fa kabarin shi commission yana tafiya alheri ne dalilin da yasa na bayyana li yatanafasal mutanafisun domin masu gasa su yi gasa su ga wannan alherin da ya gashi yanzu yana can a kabarinsa yana gadin ala amma ba na kuɗi ba amma ba na kuɗi ba fa ta san mutu an ji ala sai ga mutum ya taɓo aljihun shi to na ayyukan alheri ne kai wanda ba misaltuwa kuma har ranan da za a daina yi wa Allah sujada a wannan wajen kafin ya daina samun wannan alheri me yafi wannan don girman zatin Allah me yafi bai fi wanda ya je gina hotel a kasan waje ba bai fi wanda ya je gina wuraren shirme ba bai fi wanda ya gina wuraren da ake rawa ba wai shi yana samun kuɗi inda ake tsalle-tsalle inda ake kiɗe-kiɗe bai shi ba don Allah jama'a to saboda haka masu halin mu don girman zakin Allah duk wanda da aka ce ana neman wani abu na gina ɗakin Allah in tana da hali ta gina ajiya ce ajiya ce gina makarantar islamiyya ajiya ce to Allah wanda ya ji kansu ya gafarta musu akwai Alhaji Abubakar Mega da ya rasu a nan? Allah ji shi da rahama akwai injiniya wato Abdullahi Sarki Sa'id Allah ji kanshi akwai a dan Juma Adam shi ma ana kiran shi sarki Allah ji kansu na faɗi ƴan uwan da bara muna zaune da su a nan ga inda inji ne yake zama can wajen takardar nan da yake amma yau babu shi to Allah ubangiji ya ji kansu ya gafarta musu a sannan daga ƙarshe ina addu'a ga dattawanmu da iyayenmu da akwai sauran shekaru Allah ubangiji wa shekarun albarka ya sa su gama da duniyar nan lafiya ya sa su cika da imani irin su alaji na dabo da makamantansu duka waɗanda muka san su iyayenmu da dattawa ne wanda sun ba da guduma kwarai da gaske wajen tafiyar da harkan addinin musulunci nan Allah ubangiji ya sada kowa da alkhairi daga ƙarshe yan uwana masu itikafi da yan uwana da muke haɗuwa a nan ku rika kallon fuskokinsu na tsawon kwana talatin to yau zan daina ganin waɗansu fuskokin wallahi wallahi ina son ku don Allah wallahi wallahi Allah ubangi ya haɗa fuskata da taku a cikin gidan aljanna Allah haɗa mu a gidan rahama idan ƙarshen haɗuwanmu ne a nan duk ran da kuka zauna a nan kuka tuna da ni ku sha da addu'a ku ne gata na idan na mutu wallahi ku ne gata na idan na mutu addu'o'in da za ku mu ran da bana nan akwai yan uwa da yawa da suka fi ni za ku gan su anan amma wallahi ina kaunan ku don Allah wallahi Allah ubangiji yayi wa rayuwanku albarka Allah sa ku gama lafiya ƴaƴan da kuka haifa da wanda za ku haifa Allah kare muku tarbiyansu da aqidansu Allah ubangiji ya sanya su masu bin tafarkin manzon Allah Allah ubangiji ya sa su fi mu ya kawo su wata rana a nan inda muke zaune wallahi da kuna da ilimi da kun san lallabawa muke yi muna jiran waɗanda za su zo su karɓe mu ne Allah ubangiji ya kawo mana su Allah ubangiji ya kowa albarka Allah mai da ku gidanku lami lafiya Allah ubangiji ya karɓa wa ƴan uwanmu da suka ɗan zauna a nan Allah ubangiji ya karɓa duk waɗanda suka yi itikafi Allah ubangiji ya samu gama lafiya a haka nan a masallacin prison barak kaduna na sanar da al'umma cewa za a fara wato sallan idi insha allahu a can wajen da karfe tara da rabi insha allahu allah ubangiji muku albarka اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين za mu rufe da yawan shugaban kasanmu general buhari addu'a Allah Ubangiji ya ƙara masa lafiya Allah ƙara masa basira Allah bashi shi ƙarfin gwiwan isar da kyawawan manufofinsa da suke zuciyarsa mun san wallahi Allah ba macuci ba ne ba maciyin amana ba ne ba mai son ganin al'umman nan cikin wahala ba ne saboda ma kare mutuncinsu ya sa ya shigo amma shi kadai ba zai iya ba sai da taimakon Allah mu taimaka masa da addu'a mu taimaka masa da addu'a a hawansa dai mun ga canji mun ga rago an rage abubuwa da yawa ni abinda da ido na ya nuna mun kenan Allah ubin ya saka masa da alkhairi Allah ya iya masa Allah ya kare mana shi Allah ya kare mana shi haka nan gwamnan mu na wannan jahan da muke karkashin shi Allah ubangiji ya iya masa Allah kare shi Allah kare gwamnoninmu da shugabanninmu da sarakunanmu da malamanmu gaba ɗaya duk wanda Allah ya bawa mulki to wajibi ne mu masa biyayya muna yi ma kowa biyayya a inda bai saba wa Allah ba idan ma dan abga ne ya ci Kaduna ya ci shugaban kasa wallahi haƙƙin biyayyan da Allah ya dora mana nashi yana wuyan mu kuma za mu yi in ya mana mai kyau mu yi masa addu'a mu taya shi in yana cutar da mu muka mai nasiha ya ƙi mu koma mu faɗa wa Allahn da ya ɗora mana shi shi ya san yadda zai yi da shi Allah ubangiya mana albarka gaba ɗaya اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا أعزنا بطاعتك لا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم وبارك وأنم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين da Allah akwai sanarwa akwai yan uwa a nan da suka yi fatejin zakar da kai kamar haka wannan na mutum ɗaya ne kawai idan akwai masu son